Kaka girma da biyayya ta su tabbata ga 'yan Nijar. Ina alfahari da wannan ƙasa tamu Nijar. Ina alfahari da duk wani zaman lahiya da haɗin kai su tabbata a wannan ƙasa tamu mai ɗorewa. Ina hushi da gwamnati azzaluma ga talakawanta. Ina hushi da gwamnatin Turawa 'yan acaɓa. Ina fushi da masu neman fitina a ko'ina. Ina fushi da 'yan siyasa makwaɗaita waɗanda ke son ci gabansu ba ci gaban al'umma ba. Sunana Bashir Mutari. shugaban jam'iyyar RGC da ke adawa ina fatan alkhairi da gwamnatin da ke ci a wannan lokaci Allah ya ba su ilimin riko da gaskiya da kuma adalci ga al'ummar Niger da ma sauran kasashen da ke makwabta da mu President Bazoum Mohamed na shirya akan adawa da wannan gwamnati adawa ta gaskiya ba adawar sarrai ba a shirye nake na bayyana wa duniya duk wani abin alkhairi da gwamnatin Bazum za ta yi ga al'ummar Niger zan zama mutum na farko akan yaba ayyukan kwarai kamar yadda zan zama mutum na farko mai Allah wade akan abubuwan da basu kamata ba ga al'ummar Nijar President Bazoum Mohamed dole ne sai an zare dantse akan rashin tsaro da ke addabar mu a yankuna da dama na Nijar domin kun ɗauko wa 'yan ƙasa kun wa 'yan ƙasa alƙawari akan wannan President Bazoum Mohamed kun fi kowa sanin matsalar da Nijar ke ciki bisa kan tattalin arziki ilimi noma da kiyo matsalar ruwa wutar lantarki rashin isasshen magani da likitoci a karkara president bazu muhammad muna roƙo za a yi tsayin daka a kan cin hanci da annashuwa wanda ya zama ruwan dargama duniya a nan ƙasar mu ta Nijar. lalle mun yi murna da wasu ayyukan ci gaba ga wannan gwamnatin ta tarayya kamar yadda muka yi allah wadai da wasu guragun aiki da wannan gwamnatin ta shibka wa 'yan nijar kama da cin hanci rishin tsaro da 'yan Nijar, satar maƙudan kuɗi na al'umma, gwamnatin san rai da kuma ɗarmin gindi akan zalunci. Don haka muna jan kunne akan wannan sabuwar gwamnati mai alamar gaskiya da ta yi ƙoƙari kan wankewa Nijar da sabuwar fuska, ta yi ƙoƙari kuma kan medo da martabar demokaradiyya a nan cikin ƙasar mu ta Nijar. Ina sanar da 'yan Nijar cewa Mahadi zai bayyana nan Nijar. ku ba mu goyon baya domin take duk wani zalunci ga gwamnati da 'yan siyasa ma handama da kuma 'yan neman kwangila a yi kuɗi da haƙƙin al'umma ina yi wa 'yan nijar alƙawali da lalle zan zama bawa zan sadaukar da raina domin ganin wannan ƙasa ta mu ta huta daga cikin fitina ta huta daga hannun azzalumai kafirai ina kira ga matasa da su ba da goyon baya akan wannan tafiya domin mu ceto ƙasar mu ta nijar President bazu ina kirari anan cewa da lalle aiki na gaban